Sunana Dr. Umar Musa kuma ni ne sakataren yada labarai na kungiyar likitoci wato kungiyar Association of Resident Doctors. Hakikanin gaskiya la'akarin cewa jawabin shugaban kasa na yanzu Bola mai Tinubu bai yi wani tsokaci akan kiwon lafiya ba wani abu ne wanda ya tayar mana da hankali matuka bisa ga duba yadda muke fama da matsaloli a bangaren lafiya na wannan kasa. ku la'akari da cewa muna da karancin likitoci a wannan ƙasa wanda likitocin ba su isa su kai su duba marasa lafiya a asibitocinmu ba ma wannan matsaloli ba wai a matakin gwamnatin tarayya ba ne kawai har matakin jiha da kuma matakin ƙananan hukumomi babu isassun likitoci wanda da za su duba lafiyar 'yan najeriya idan muka yi la'akari da tsari ko kuma yanayi na ƙasar nan inda muke to za mu duba cewa likitocinmu ba su kai su duba yawan 'yan najeriya ba gaskiyan magana ma a yanayin tsari na ita majalisar ɗinkin duniya wato wanda take lura da lafiya a yanayin tsare tsaren ta, tana ba kowane ƙasa shawaran cewa likita ɗaya ya ringa duba mutum ɗari da shida amma kuma a najeriya mun yau mun waya gari cewa likita ɗaya shine yake duba wajen mutum dubu goma zuwa mutum dubu sha biyu to kin ga wannan mun yi la'akari da wannan kin ga muna da ƙarancin likitoci sosai sannan na biyu abu da muke fama da shi yanzu a game da likitocinmu na ƙasa na gida suna fita waje saboda su wajen sun fi mu biya da kuma wasu abubuwa na rayuwa wanda kowane ɗan Najeriya ko kuma kowane mai rai yana son irin waɗannan jin daɗin na rayuwa. Idan mun yi la'akari da irin waɗannan matsalolin da muke fama da shi ya kamata a ce gwamnati mai ci ta yanzu ta yi tsokaci ta duba ta zo a yi zama saboda a magance waɗannan matsaloli da muke fama da su. Waɗannan su ne dai matsaloli babba guda biyu wanda muke fama da su na ɗaya ba mu da isassun likitoci a gida na biyu kuma waɗanda muke da su ɗin suna fita saboda neman na abinci a waje hukuma mai lura da harkokin likitoci na ƙasa najeriya wato medical and dental council of nigeria akwai takunkumi da take sa ma jami'o'i ba sa iya yaya ɗalibai fiye da wani lamba wanda suka yanke musu Zan ba da misali a jami'a Ahmadu Bello ta Zaria ba ta iya yaya ɗalibai fiye da ɗari da ashirin a shekara. Za a ga cewa likitoci da ake yayewa kowane shekara si karanci matuka a game da yanayin yadda population ɗin yake karuwa a yau da gobe. Jami'a Ahmadu Bello kenan wasu jami'o'in ma nasu bai kai haka ba wani sittin ne wani saba'in. Idan kika haɗa duka gaba ɗaya Najeriya jumla abin da ake yayewa na ɗalibai likitoci ba sa wuce dubu biyu zuwa dubu dubu uku a shekara